أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ban gushe ba muna cikin gazuwa ta fatar makka wanda Allah bangi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ni'ima kuma ya ce ya halatta masa birnin makka dan awanni ne a wuni daya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada al'ummansa cewa bayansa ba wanda ya halatta masa a birnin makka ije zuba da jini. wannan dama na Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rushe gumakan da suke kewaye kaba kuma ya tabbatar da kalmar tauhida birnin maka garin da Allah ubangiji ya girma shi dakin sai na wurin garin da Allah ubangiji ya sa aka haifi manzo Allah wurin wannan gari ne Allah yake so a sarkake shi a tabbatar da kalmar tauhid da an gama wannan kuma shaka sake rufe kofa da zuba da gina a wurin wannan fatawa makka a kansa muka wuce sacin da ya wuce yayin da wai su manyan sahabai kurishawa muhajirin suna zargin umar faruk cewa ina kusanta da yara a majalisinsa wanda su ma suna da wannan 'ya'yan ashe umar yana yin irin wannan daga cikin yaran suna abdullahi ibn abbas wanda bawa allah ne kuma wannan lokacin allah ya bashi ilimi nan wurin ne umar ya gyarbe su akan idza jaa nasrullah wal fath tafsirin sa akwai wanda suke ciki sun ce su ma ba sani ba a ce idza jaa nasrullah wal fath sun ce ba sani ba wasu kuma sun fassara wanda suka gani sun fahimta shi Abdullahi ibn Abbas ya fassara sai sai na Umar ya nuna cewa yana tare da shi tafsirin da yi sai ka ba wani birgewa burgewa bane cikin kananan surori mutum bai sanci ce ma'anarsa ba komai in dai isa ne da arabiya bai kai kurshawa kurshawa kuma nan manya su ne yan majalisar shura a na wajen umar saura karatu gwargwadon ilimi shine amma kar mutum mai da kansa shine allama komai ya sani saboda an tambaye shi wani abu bai sani bina ganin kamar mutuwa mala'ikar wace doki abin nan sa duk waɗannan kurshawa in shura first class kurshawa muhajirun su suka tabbatar da wannan tauridi kalmar zagi a nasu la sun ce lanna mamse ne ba wanda bai nuna cewa an zuba da wani abu ba na karatun fayi shi don Allah kuma ai kokara sun ci abin da Allah ya sanar da kai karatun ba wani duniya ne za a tayar ba a'a a fahimci abin da aka karanta aiki da shi dama maka san farisa ka yi gurgudo ka fahimci abin da yake a ciki ai yayin da mutum zai yi shi don ma don ya ce ba abin da ya wuce shi ya san shi duk abin da ya wuce wai shi ya san shi kuma kare yake yi ga waɗannan da su yaren harshen ma Allah zai fara sun san miki cewa amma tun da yazo wajen Qur'ani abinda suka sun ce lana aran bam sai ba amma Abdullahi ibn Abbas inda manzala ya masa addu'a shi kuma yaro matasa ne yana ji shi yana ganin ga tafsirin sa shi aka goyi bayan sa wannan shine rayuwa wanda karatun da muka wuce wani yaro mai shekara shida wanda ya kasance shine limamin garin su kuma lokacin iyayensa sune sahabbai sun je sun ga manzala ina shekara shida amma tun da ba sani ba shi ne ya sani game da Qur'ani shi ne limam a baki ɗaya wannan lokacin na fata an gane iki cewa dasana Muhammad ibn Mukatil akhbarana Abdullah haka zan tashi na san wasu ma san koyi na muke ba tun da ba su damu ba eh mutane karatun na yayi ne kawai ba damu ba eh wani bai ma san koyi na muke ba yake cewa dasana Muhammad ibn Qatil akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an Zuhri qala akhbarani Urwa ibn Zubair wa yake fara wannan Imam Zuhri kenan yake cewa Urwa ibn Zubair ya gaya masa anna imratan sarakat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi gazwati al-Fath shine mahal shahid ita matan ta sata kuma satan da ta yi ta yi ne gazwatul Uhud ya gazwatul Fath ta sata bakurai ya ce yar dangi ce sharifi ya ce kuma ta sata alhana na cikin birnin makka na fata gane ana cikin birnin makka ta yi sata za a ha ila usama mata bunzai ya tashi she suka je mutane suka tashi dangin wannan matan saboda abun za fasa kwai mutanen makka an hadu kurishi ya ce sharifi ya ce yar dangi ce tana da nasaba da zuriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ita yanzu duk duniya za a ji ta sata wannan ana ganin wani tashi hankali ne mutane da suka tashi ka je Usama a ga Usama can cewa dan Allah Usama ije ne make to wajen manzo Allah don karata ba wannan bawa bai wa Allah kala urwa shi urwa yake falamma kallama Usama fiha yanda usama ya je ya gaya manzala cewa manzala ko za a bari wannan matan ga matsayinsa ga mutanen da suka ce tallawana wajh rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzala fuskansa ya canja fakala shi ce da zai ya ce da usama atukallimuni fi hadi min hududullah yanzu ka zo ka min ce ka zo ka yi shafa'a akan haƙƙin Allah haddin Allah daga cikin hududun Allah bayan abu kuma hukunci na Allah ya ce usama duk soyayyar da ake maka zo ka tsare dokokin Allah kala usama shi usama yake astaghfir istaghfir li ya rasulullah ya manzo Allah ka nemi gafar ku duba nan wurin anan ya wannan layi ku fanki tauhidi ga nan yadda istaghfir li ya rasulullah bai ce ya rasulullah ka gafarta min ba ya ce ka nemi mun gafara wurin wa za ne mu gafara Allah wa ka saba Allah da manzonsa amma nan saboda yaron matashi lokaci na da irin sha goma sha ya ce istaghfirli ya rasulullah ka mun gafar dan gidan manzala ne gidan manzala ka haife shi amma ya san ni kalmar tauhidi ya ce istaghfirli mu mun gafara to ma yanzu mutanen mu goni ne maka ce manzala ka yafin ka sa na cika jannan kai kai wanda ma wani wani shehi ma da ba san kowaye ba an ce nemo ga a nemo gafara je kabur sa ce sashi a cikin aljanna to waɗannan tauhidi ne ban ban yarda da waɗannan tauhidin ba eh tauhidi ne mara kyau kaga yake cewa istaghfir li ya rasulullah ka nemo gafara wurin Allah abin da nayi ke tun da nayi ba daidai bane duba inda tauhidi yake don ku san abin da yake kar wani ibirge ku da wadi yanda yake na tarkace du yuyuyu da kalmomi yuyuyu ba shi na jinin ba Allah sa su cika daga sama zuwa kasa su ne da yawa Allah ba ruwansa da yawa Allah yana bukatar addini ne yana bukatar sarta addini ne istaghfir li ya rasulullah ya rasulullah ka nemi gafara wurin Allah a nemi gafara wurin Allah wannan shi na addini yake so manzala bai ce kuskure ba manzala yana cewa wannan shi na addini falamma kana ashiyi ashiyu yayin da kuma yammaci yayi kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya sai hafiban alhali kasancewa zai ma mutane bayani abubuwan da yake an bude makka fa asna Allah shi ya ban Allah bima huwa ahluhu abinda Allah ya cancanta fiye da haka ma tun da bayan da za a dusiya ko Allah suna nashi shi tashin kiyama sun makar shi amma ba manzo Allah kiyama ba fa inna ma ahlaka kabla nas qablakum annahum kanu idza taraka fihim sharif taraku manzo Allah abin da yasa mutane da suka halaka Allah ya halaka da al'umman da suka wuce da al'ummar da suka kafin ku an halaka da su ne yasa in mutum ne sharifi ko mutum bace ne sharifiya ko mutum mai dukiya ko dan sarki ko mutum mai dangata ya sata sha kyalishi tarku ba za su yanke masa hukunci ba wa iza saraka fihim da'if mutum ne talaka dan gidan talaka dan gidan haya iyayensa gidan haya ba kawai ba wanda ya san shi ba san shi ba kwan san shi amma shi da gata a kamu alai haji shi sai masa haji don haka Allah ya halaka da su yanzu ba Allah yana sai halaka da mu wannan mudaf ne yaran maza yanzu kaje wanda ake kira tika ko tika ne ake cewa tika a can za a gansu da manyan-manyan motoci yanzu akwai wani wurin da aka yi shi na wajen wanka kwanaki yarinya da wani mai eh, dan mai kudi sun mutu a cikin wannan ruwa suna tafiya da su ne da su domin su gani duk wannan hizban da zai je can da kiɗa da komai su je su yi mu ba wanda sai masu hukunci suna zuwa kuma wata na suka shan ganye in sun je wajen da mutane su takawa suka sun fada suna sai da shinkafan su ta shi su tattaka su kuma ba abin da za ana kulle yaro kafin miki biyar yayin sun fito da shi ba abin da zai faru a nan kwanan nan a nan wannan cikin wani dan wa mu yana nan ya'yansa guda uku nawa ne suna hau babur kawai wani mota zai danne su baki daya ko miki talatin ba yi ba yan sanda sun sake su yaran sun mutu saboda shi ba shi da gata bai san kowa ba magana ta kare wannan shi na abin da muke ciki Abin da muke ciki na duk mutum da ba shi da gata na gira shi da banza duk da suke bar ma abin ya kai mai gatan ma ba abin da za a iya yi saboda an lalace jami'an tsaron 'yan tsandan ba su damu ba mutane nawa ka kashe sa lokacin siyasan nan mutane nawa al'umma nawa ka kashe an kashe minista shari'a ma aka za ka fito da wani aka ce su suka kashe aka yi hayani an gama an shiga gidajen mutum an yanka mutane a nan kan mutane nawa ka kashe laraban da ya wuce shi ne zai cika man jafar shekara ɗaya na watan arabiya maulidi na da ishirin da biyar aka kashe man jafar wannan lahadi mai asabar mai zuwa zai cika na watan abrik sha uku duk jami'an tsaron wanda aka sa shi mai bincike arni wanda bai san rayuwar mu anan ba saboda abu ina annu ina sadara ne ba abin da manyan mu wanda suka san mu nan manya suka tashi da gwamnati suka amma anya an hana su fadar ne shi ke da bincike saboda lokacin Obasanjo ne arne ne ya mika ma arne amma duk da haka a duwayin da kuke yi Allah yana so da Allah yana gaskiya nan gaba za ku ji shi to wannan haka rayuwa yake amma abin da mu muke so jiya wani ya zai same ni wani a cikin ku ire-iren mutanen da Allah suna karatu amma ba tarbiya na fito tafiya ganje ya zai na zaune in kuma na da jama'a na son saurare su sheki na san gani na gan shi na zaune mun kai wata uku ba na gan shi ma da karatu ke zuwa nan yace na sa mun da ke damu na ce me ke damusa ni wa man ke ji yace ni na sa mun da ke damu na ce me ke damu ya yanzu ba shi lambobi albani na ne waye waye lambobi albani me kake nufi ai na san abin da ke damu man jafa ya mutu kuma ya za a yi kuma ana shiru zai bugu ma albani ni kuma ba shi lamba waya ce kana ta ba hankali ne kuma kullum na zuwa nan yawon donar ba yau na je wajen amin daura na tambaye shi yace shi ma bai san wanda ya kashe mana jafar ba shi sa muke so mu ba za mu yi ankura ba na ce kai da wa to ka ga mutum na zuwa da hankali ka gan shi mutum da kamala yana zuwa nan karatu ko kuma yadda yana karatu mai shirme yake kai ya titi fa su zo su dinga bakanta mu yanzu ki gaya maka dukkanin na kaka ba wani yaron da ya fita wani takarda ya nuna jarida wallahi daga abuja billahi da zun ake takura ma gwamnati akwai yaron da gwamnati shi in bai shiru ba za a kama shi a kan almajirinmu ne ban san shi da ido ba shi da bugun waya goma ma jafar yake karbari da gwamnati me yasa ka kashe malamin su nuna mutum da ya anan kano wanda ya taba rubuta ko jarida na cikin gida ne malamai suna da abun yi kuma ku da abun yi kaduna na kullum shagai matasa sun rubuta waya kashe malamin ta ina kuke nan shi ku zo ku rubewa da mutane shi munafiki shi ƙarya shi yuyu shari'a ni dai yanzu wani katun zai doso ni banga aikin da yake yi wala zan sa ya rasu da daka tunda ba tarbiya abun ya zama rashin kunya ne sha nuna muku ga mutane ba sun yarbawa ne mutane ne al'umma jaridu suke tura internet mun na nan kano ne shi yuyu shi duk komai saboda kano duk komai shari'a in dai zai yi bai samu kuɗi ba kuma yi a san shi to wannan abun babu shi to ba za a yi ba addu'o'in da wasu cikin ku suke yi wallahi Allah ya tallafa wannan abu ko ba san juna su ko baya so ko wanda suka kulla abun sun so ko ba sa so Allah dai yana tallafa wannan abu kuma za ku ga natija karshe Allah ya sa ku da ku ta addu'a amma ban yafi muku ba wanda bai saya ko addu'a bai yi ba kuma yana da ilimin boko bai rubuta wani abu ba yanda mu dan adam ne kuma dan adam ne yanda muke da masai mu yi namu kuma kuna da masai da za ku yi wayayyu ne ku kuma ku yi wani abu mana me kullu shayin zauna shayin munafici wai mai malamai suka yi ne to kai mai kai bawa Allah da yana na gidansa ɗan shiya suka hada da ɗan tarika suka rushe suka fada sun ce za su zo suka yi ba mutum ɗaya da ya je kofan gidansa wannan shayar lannina nan muka ce su hau babur je ya zuwa waye ga ce malam ba kuwa shi in agaji wanda Allah shara ya tura ina kuke ina ina in hizba ina masu kauna mayan jafa ina kuke aka bar shi har ya saki nauyin safa ina na masallaci zai shiga ka zo ka kashe shi ba kowa da harbin shi ina kwance kowa ya gudu wanda ya rike shi shi maliman ne yana nan yanzu na za tambaye shi kyau karan kallon wallahi sai in gaya maka gaskiya duk wanda ya ce ga mutan kare yake ni man da na rike shi na kalman shahada suke shi na yana gudu ba ma harbe shi za ta harba kowa ya gudu an kyale shi nan take mana mutu wai sai duk kowa ya gudu wai sun shiga cikin gwai wayo wayo an zargi mutane wayo duk kwashi ma sa mota dokko a sa mota wani dan dan dan dan dan eh, jos ne shi zai ki gami ya yace malam na doku shi wanda zai taimake ni ma babu ko yana ta kuka an shiga cikin gwana kuka wannan kuma zai zo su gaya mana su gaya mana yadda za mu yi kwanan na masallaci aka rushe nan an rushe masallaci nan wannan kofa kwana uku dan tarika ne kadiriya ya zai ya sa jama'a ka rushe aka yi shiru sai ga an ga abdallah an ga ah, malaba koki matasa an rushe muku masallaci farko a karshe an rushe shi kwata-kwata ba wanda ya tashi iliyasu daure shi ya tashi ya ce ko mutuwa ko rayuwa amina waɗanda yara ko na uku masallaci na na rushe kuma dan kadiriya da ya ga yana kuma za a kama shi shi ya gudu kwana uku yana ganin dushi mai ne ya sake dawo waɗanda yara za su zo su nuna cewa suna son wani yabar wai suna son ajinin ma sunan dai mun mun gama duk dan banzan da baya so in wahade ni zai sha mamaki wallahi mutum da ya ikhlasa ayi wanda ba ikhlasa tafi can da kiryansa da munafincinsa sai wajen jama'a gan ko yana wani riyan banza wufi duba annan an rushe wannan dan tarika ne kadiriya zai rushe masallaci sai a zo wayan ga Abdallah saboda Abdallah zai fada a wajen free hutuba a fada shi ya ba tashi shi kenan yanzu a masallacin nan zo wani kafin rushe shi na na da rai eh shi dai mu mutu masallaci kuke sallah ciki ba shi za a gaya mana an wuce masallaci a haɗan da bakin ciki ike cewa a tukallimuni fi hajji min hududullah kala usama istaghfir ya rasulullah فلما كان عشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلك أنهم كانوا إذا ترك فيه شريف تركوه kaga yan yan siyasa nawa ne ba su sakawa yan siyasa baki ɗayan su illa ma rahimahullah mutane ba zama zama daya ba sata na alkalami ha'inci zamba ina ko ciki an daga ba san yi kudin da yayi kuna ya ki ma zuwa kotu man ga ka kare kenan Allah rahman yake mana waɗannan baya Allah rahama Allah yake mana annan kira man za daga rashawa kawai ta mutu biyan goma sha biyan fa sha shida kuma da sa eh, zai bayani ma babu ya kasa kowa ban da absalam da kage shi kwalkubu kamar mutum kirki shi kuma ga abin da ya sai ga su wa yake magana kuma hukumomi da yan kansila kansila ne wa yake mangana kuma rannan da man jafar ya mutu wannan tashi hankalin muke ciki yara na suna cikin dakin man jafar suna taimaka da iyalin man jafar rannan fa da muke birni an sata masa handset ya tun da ba wani yarinya da sace shi da ahlus sunna a cikin gidan fa an ta kan ya an an ta wannan waya nawa za a shi to haka wajen biki haka ke ta sata mata oh. akaron kallawa ya za a yi wannan rayuwa in dai al'umma lalacewa ya kai haka ba ranar da ma in ja fahimta ba fa wanda ranar mutum zai iya tafiya sarara ma ba zai sani na sarara ba ni waya ne kai ko ban san kwai na waya suke ma amma can da iyalai na suna ciki su ne suke cikin a can wala sun sata duk an an tun babu a wasu yana fara man nasu man kariya ne Ah, a zancen wajen sata mu ku za su da hata wani fiye an ne dan tarika ne kowa ya zo da masu ji a gani da yan kwaya amma wajen da gawa yake kuma ba wani bacci da zai shiga can shi da ana ji da ita E ba kowa kabirin ta shiga wurin ba to lalacewa ya kai haka saboda haka malamai ba malaikula su zo su gyara al'umman ba wanda yana don yin karatun ko yana zuwa cikin karatun ne don riya zubar da shi in canja niyan cewa dan Allah yake sai karatu kuma abin da ya karanta inda aiki da shi kuma roke Allah ne ya sashi akan daidai wannan shi na amfanin sai an gaya muku kan ku ji wani abun da zai billahi da duk abin da Allah zai yi shi zai yi abin da Allah zai yi ba yin zaka sa Allah yi ku daina wani tunanin banza kawai ku sa Allah gaba shi ne daidai addini fa ba fatin siyasa bane ba wani abu ne ka saya ka bauta ma Allah kuma ko ta ina jinin ke ka kare shi wannan shine ne manufanku kaji yanzu ka gani yanzu ba mangaran ba isa ba mangana ta musu kenan ba san jiya an gama kenan da irin tarkacin kudin da aka sata kudin da aka samu a Najeriya yanzu state da kudin da aka samu akwai kudin da ake danne duk state kala 30 duk an tara wannan kudin an ba duk state Najeriya ne kudi ne ma gudan kudi ma yanzu muna na wai da mu wani na ne ba da shawara shi ce wai kaza za a yi kaza za a yi don shi samu kwangilan amma ba zai aiki ba na akwai mamaki kuma za ku yi mamaki yan bida nan malaman yan bidan nan shi an daga su za ku sha mamaki kuma ku roki Allah ya kare Allah ya kare duk ahli na malaman nan Allah ya kare mu wallahi rabbul kaba Allah ba ruwansa da Allah ya sa gemu ke na jan ka sakace amana Allah ya kyale ka Allah ya sa Qur'an shine dadin ka je mu ina jan kusa ka ji tsoron Allah zuba da mutunci miki ɗaya ne kuma da kage da kariya wallahi na kallon kowa wallahi na kallon kowa ka ci daji ne ka yi kariya ko ka sata ko ka yi hada kai da wani gwamnati ko ka hada kai wani dan siyasa ka ringa kwace dukiya ina nan kuma yana yaye kowa lalai warkiya ce kuma Allah yana Allah zai ma Allah wallahi ya tashi ma zaka sha mamaki wannan rayuwar burin da ake tafiya iki cewa manzala yake wallazi nafsu muhammad biyadihi tinarin wanda rai manzo Allah yana nan sa law anna fatima ta so karshe kenan don first class ne ita na fatima cikai ƴaƴa manzo Allah ma daban take bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakat da ta fata laqata yadaha da na yake aminta abin da yake akwai kenan fara gaskiya ku ya walau ala nafsik a sai ku gane wannan abu ya faru a yi shi yinda yake kuma ko a ba da shawara yinda yake amma da rahama da tausayi bitilka mar'a shi yake cewa wallazi nafsi yadi muhammad law anna fatima bintu muhammad sarakat qata yada thumma amara shi manzala ya bada umanni kamar mar'a ce a yanke annunta sun ta sata fa qut'at yadda shi aka yanke annunsa shi sandin lalacewa shugabannin sojiya a kyalisi ne suke da lokacin da uh, wannan yana na da hadmu haramin muna can sojiya zarginsa muke ta yi ya bari ya laka da amerika ya yi kaza kaza ashe wani bawa Allah na boye ban sani ba ashe amerika sun hada kai da shi yin da za a yi duk abin da yake da haddi na gini da menene sun ce kawanci na a da shi fadi ya ki sun ma so su kashe shi shi bayan mutuwansa shi makiyansa ba suka ba shi wannan shaidan ba wai sojiya ba makiyansa suka ba da shaida. cewa ga abin da aka kula da fahad bai yarda ba shugabanni wani lokaci shi ka yi mamaki kwanaki ana so mu tara 'yan musabakan Kur'ani amma da shi su zama hukuma saboda Kano ya isa a ba shawara inda za a yi wasai wanda kuke ji sunansa me kuke dauka wasai ba wani zai dauko wasai kafiri ba ne ma billahi azim shi ya tara ya ba da firi ma keke a kano shi kuma ne tsara ya ba da dukiya ya ce a tallafa ma qur'ani ana faɗa abin zaka ce ta suniya ne wasai abun ya bani mamaki yanzu filin da ya ba musabakan qur'ani in kana zuwa gida min ji na maktaban da aka aka gina shi babba wannan filin maktaban nan library na baki ɗaya filin qur'ani ne wasu ne bayar wasu ne mai da qur'ani wani abu kuma yace a bada kuɗi a ringi zuwa musabaka shi ya fara yace don karbar qur'ani zuma an zuba da mutuncin qur'ani bayan Allah shan ji lahira za a tantance za a ga mutum zahir ga abin da yake yi to ga abubuwan da kuma yayya ma ina zo zaune ce aka kafa ba shin ka tambaye nan aka fara tallafa ma musabaka shi na ke fada yanzu firayen da ya bayar baya ya ba da firi kanci katu a kasuwa wanda ya gina kanci ya fi talatin don ne musabaka a ringa tallafa ma malamai tun da yayi ba wanda ya ba irin wa wasu gwamnoni suna so su kwace wurin ne ma wasai sai mutum ina sallah inda ina sallah yi wani laifi to ka ka ka fito da shi a ni da ku yanzu inda an kyale mu wato wuta za mu saki na ji har wani ma ba su yarda ba ma <laughs> wala ni abu ya bani mamaki san da ku abin da na gani ne shugabanni an zai baka mamaki wallahi muna shaida ne muka tara yan baki ya musabaka muka ce muna so mu ji tarihi yaushe ne musabaka ya zama wani abu da ana so a mace shi ne hukuma ana fara magana ce to wanda farko wanda ya fara tara mu ya ce da mu qur'ani a masa gata ibamu fili wanda yanzu filin zai sai miliyan ɗari biyu wasai wanda ya tsara kaza wanda ya tsara kaza kuma da kalmomin da ya fara game da qur'ani al'amari a kama harshe wanda in dai an ce mutum musulmi ne in ya yi sharri masa saduwa nan shirin shi amma shanin za sha mamaki a lahira sun su abubuwa ni da ku dai da an ba mu ta yanzu zan ci sawa shi a cikin mu da mu ko ba haka ba ne har yanzu baka yarda ba ne ya ne iya ba nake ba ku abin da na sani ne kuma bai wuce kwana uku ba a duk yan musabaka manyan da muka tara su suna ba labarin su ba wai abu ba ne wai suna ba labarin filin kuma yanzu Obasanjo ne kwace wani abu mai yanzu yana labarai baki ɗaya wannan filin shi ya mika kuma bayan ya mika shi ya ce da wani dan mai kudi a Kano ne ya ce a je a gina ofis a can baki da mallaka ma mai su Qur'ani ginin da aka haya can ake haya da shi yanzu an daga ginin zai kai miliyan hamsin ba ma san shi ba ni wallahi abun da ni yanda nake daukar sa shi na nemo gafar Allah ya yafe ko abin da kuma yi na kuskure Allah ya yafe masa abin da ya ma Qur'ani ke kuma ce wannan babban kasu dan kasuwan ina ji shi wasa ya bashi wani kwangila ina so ya saka ma wasai shi wa sai ce ba ni zaka saka mu ka je ka saka ma Qur'ani ka je ka gina haka ake tun labarin wanda suke fara ba ba sai mu muna ganin shi wani fir'aun suna ba labarin ne kawai ike canje lahira shi sa kafirin sun shiga wuta shawa shi ce na mutane da da muke su na shawarar mutane na suke haka shawa sun shiga wuta haka za su tafi ce na mutane da mu tsammanin mu a shawarar mutane aljanna kuma yanzu da lokacin da kafin fadi mutu muna ga abdallah kamar mala'ika ne abdallah nan akwai muna ganin zai rike aji ne amma konan nan ya fata kwata kalma an laisa wani ya faɗa wani siyasa ce amma ya faɗe shi na zuciya ai zai hadda Allah wayansu yan asiya ne suka zo masa ziyara indonesia da wasu mutane haka ziyara na yan kungiyoyi masu haɗin kai na biyu shi ya ce ina son gaya maka wani abu fakkart sana tilalai ma ba fakkart ya ce na yi tunani zan ba ku labari da yake zuciyata shekara kenan da na yi wannan tunanin kuma na ji na haɗu da paparoma fakkart iki ta mimita ko yana ta ji labarin karshe yake cewa shi na gani da a taura da injira da qur'ani duk su suna bota ma Allah ne dukkan su suna son Allah ne dukkan su suna son Allah ne masu ajinin Allah ne dukkan Allah suke botawa a za a hada kai a ce tafiya dukkan su akan daidai su to wannan kalmomin da ya shiga ciki in dai siyasa ne yake a hada kai kuma ya tashi ya yin fafaruma to ai waɗannan kalmomin Allah shi zai hukunci in dai yana nufi a kyale koyi addinin shi daban ne amma dai yana nufi a kan daidai suke su ma addinin su alheri ne to ya cikar da abin da Allah ya ce eh. yake cewa suma amara su sallah bi tilka mar'a fa kuti at shan yanke annunsa an yanke annunta fa hasnat taubatuha bayan an dasa mata an ta yi tuba taubata nasuha ba da zalik wa shi ta aure kunga ashe lalle auren nan ba wai lalle ma'annu bibiyu da ko gurguwa za ya aura yanwa yanke mata mutane shar na da ku son saman na mutum na nan ustaz ne amma wai ya ji jami'a na neman yarjin jami'a ko da ke Allah ya tallafa ma nono ku yanzu ta takarda suke suna neman wata ma yanzu tana aiki tana son aure mun tashi ko zabi wanda zan bayar wallahi suna aiki suna son aure kuma suna nan wata ta ce ga ta aure take yi tana sana'a kuma a barta ta yi aikin gwamnati kuma ba zan tura wani mujir mai ringa cin kudinta ba sudan haduwa ka yi sudan ba za a aure yanzu talla aka yaka ce kowanne tarka zai zaba yara muka ga yaran matan jami'a sun gama da digiri na daya digiri na biyu digiri na talatin bas da miji yanzu an yadda a zo a kwaba ko me a tafi haka to mazajen ba su da shi ya yi wannan kamar ku haka ana zaune mace ta gama digiri na biyu ta gama digiri na ta iya kwamfuta ta iya o oh, haihuwa da kwamfuta da yi to ba zai yi ba sha aure su na yadda zai yi da kansu yanzu an dawo da sudan suke ba kishi sha ka aka yi kishi ma guda talatin ka ce ka yi kishi kana da yara mata guda goma a gida a zubai su ce ku tun an lalle kawo su manzo Allah kuma ya labar kashin rayuwan kenan matan yawa suke ya za a yi da su to bala'in da ake cikin Kano shan bude ma zaka yi mamaki wurin da sauraron tamboyin da ake mana akwai tamboyin kasa karanta muke yi tamboyin da ake mana can billahi rana boye duk da haka malam Jafar shi kana sauraron ke na duk da haka akwai abin da muke boyewa akwai abin da ba zaka iya karantawa ba ai malam tambayar wata maguzanci ne ba wanda muke karanta ta ba maguzanci ba ne ba ya shafi Qur'ani abin da yake da musu na kan ya zuciya suke abu ana danne sa gida ne shi su fara na zance ma kusanci nan wannan tambaya ma ma manzo Allah ne wancan tambaya ne wani mace ta sace manzo Allah ka kai bayan eh, gindin miji na haka yake ba iya biya bukata ba in tambaya kamar ba bukatun matan ne suna gida suna da bukatun su an danne su ana cikin ana cikin bala'i shi kana jin wasu kun mata zaka yi mamu suna nan suna sa auren ci sa na cika hotuna na shiga gidaje a maza wala ba sa so ne wanda yana son aure daga hannu kuma a mu ba a a tsaya inda aure ne zai iya ba mu dai za a auren a maza a baka shara ne fasfas bi za ta ji ni za yi zance dogo da karanci bai tashi ba addini ne wanda suke da ne wanda yake sai daga hannun mu gani zuwa sati daya ne a hoto da ba ba ai ba hoto ni ina ga hoto ba daidai ba ne addini ina yarda da akidan ka zukawa ku kuma ba son wanda kurin su kuna so a dan surka <laughs> bai ka gane ka ga yanzu bayan an data ma'aninta ta tata kuma matsin da ta yi tuba an karbe ta sahabai sun aure ta to da mu ne yanzu ta shiga uku barauni ya ce an dasa masa annu ba za a aure ta ba yanzu wani ne daga cikin almajirin ya aure yar kirista ce ta musulunta tana da tuba tana da komai yanzu an kai karanta nan ya take ta duk abin da matar za ta yi gida ce kishan ce arniya ce bayan ta musulunta ta haihu arniya ce ba ma guje ya yanzu mijin kuma zai take ta uwanta kuma ta ce ba ba guje ya ce za ta fi da wannan jini ah, musulunta kuma zama tashi hankali dai ɗaya tare musulunci suka yi ba wani ni mamaki na ma wai mutum ya musulunta shi ne tashi hankali to Allah ya dauki ma duk abin da laifi ya mada shi hasana ne mutum ya musulunta kuma tashi hankali wai arniya ta yanzu an sake ta an wasa da ita tana da ciki iyayenta suna sun su kashe ta gudu na tana wajen su salihan mutane yanzu mutum da yake annansa ya zo yana kuka ce malaka ya za a yi almajirin ku bai sun gani mun aura musu gashi ya suke ta ta da ciki kuma gida ba shi sa in kun kuskura kun aure ko bai biya ko wani nyamura ko mai addinin ta sha ke ai kabila ce a zazzage ta kuma shi wanda ya kabila Allah ya sa shi shi kuma ba in kana neman hausa ka je kawai man ka je babba guje ina hausa man daban da naka ba guje ne wani yare Allah ya hace shi ne wani musulunci ce babba guje ya ce babba guje ya ce babba guje ya ce wace babba guje shi sa manzo Allah annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kalma shi ka sai da wannan kalma yace fa fa za ta ji bai ce ba shi ba bai ce wani yare ba nan mai addini ce fa hasanat tawbatuha ba'da zalika tazawwajat ta yi tuba ta yi aure da annunta dunkulelen annunta ba ta yi tuba saboda in mace ko namiji yayi wani abu ya wuce ya yi tuba shi na tuban tubansa ya auren inda mutum inda ba za ka karbi ta ai sadurar za aure ta ba to kuma yake bata annu saka duk inda mutum ya yi ya tuba kana ta a tuna baya قالت عائشة من عائشة تاتي fakanat ta'ati ba'da zalik ba wanda tana zuwa da bukatunta wajen manzala fara farfa'u hayyataha shin da ku bukatunta in ji ma manzala shi manzala biya bukatunta wannan shi na dini a manta abin da ya wuce aini abubuwa mutum abin da baka sani baka rage kama harshenka wallahi malam annan da muka tara yan kwamitin musabaka suna faɗa abin da wasu yi da qur'ani shi na yi shiru wallahi shi na ji wani irin abu shi ka ga abubuwan da baka sani baka yi shiru kawai mutum zahiri mun ga an ka kama mutane yan uwa an karkashe su umarni aka ba shi amma ka kuma shi kafiri yana abu ne da shiru Allah kan can Allah shi zai tantance kayansa na eh yammaci ke ko safi kake so ha da safi kake so kashi me bukaratan wa ashiyan ba ba sani ba <laughs> da Allah ya ce bukaratan wa ashi ashi ba sani ashi yammaci karkatowa rana kenan ha ba sai kai ina neman hausa kana tura shi cikin arabiya malami ne yace hadathana amr bin khalid hadathana zuhair hadathana asim an abi usman an-nahdi kenan قال حدثنا مجاش مجاش صحابي ne a makarma ne قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي نازل دوانا بعد فتح مكة رانا فتح مكة كده ما فتح فقلت يا رسول الله يا من الله جئتك بأخي نازل دوانا لتبايعه دونك مسا مبايعة قال شنو ذلك ذهب أهل الحجرة ما ذلك أمر في حجرة بين فتح مكة masu hijira an fi kufansu ladan su an ga kammala ladan su yana nan daga yau dai zance wanda zai hijira daga madina zuwa makka dai kofa akwai wanda Allah ya zabe shi ya zabe su zahaba ahlul hijra bima fiha duk ladan da yake cikin gama an kufa kofa zarka farin layin ce mai yasha lokaci ne an ga an gama lokacin mutum zai tashi taka kamar sai na ali kaba ya taka daga birnin makka zuwa madina ina da shekara 21 kafa ya taka rakumi daga majina zuwa makka kwana goma sha biyu ne amma shi ina da tafiya kafa ya yi kafansa biya farfasa in kun lura kuma akwai yarinya da ta musulunta birnin makka me sunanta wayo Allah eh umu kurkum yarinya ce tana goma sha ta taka da kanta ta kafanta ta biye ta tafi makka madina iyalinta suka bi tagunta sun ce adawa ta manzala ce kalla sun makalla shi na lai suka da ya ce la su bi isan kawatar yarinya ta kai shekara shi ba ta tako daga madina ta bar duzura iyayenta da kanninta baki da ta tako ta bi ta ji da musulunta shi sa lahira za a yi mamaki ga yarinya fa ba ta kai shekara goma sha biyu ba duba wannan lokacin ta bar yayinta da danginta da komai bata mai aure ba yarinya kuma bata san hanya ba ba ita kaɗai a cikin birnin maka zuwa madina me za ta ci me za ta sha hatta wuce madina Salokin lokacin da suka yi sunu da manzala sun ce duk wanda ya musulunta dawo manzala irin su shi da manzala yake da zai dawo da ita ba kuma qur'ani ya ce ka ta amar da wannan amar da wannan yarinya ta ina kaga yanzu kana nan da balagan ka kawo 25 kana rigal ko wadu haba ka yi ana nan wai karatu ake yi ba auren ba kuma ko sallan kirki ma ba yi ai azmi itilin ba ka yi shi hayaniya ga wata ka riga ka kana shekara goma sha uku kana jira shi ka zama digiri na baya digiri na biyu ka zama mutum shi ka mutu ba da kiyaye da aiki Allah tashi a yi shi dai kawai kar mutum da ya jira wai shi yayi kaza yayi kaza rayuwar annu laifi yake cewa zahaba ذهب hijra bima fihi fa kutu ala ayi shay'in تبايعه shi na ce to dai me za ku yi masa mu baya kala ubaya hu an au na sallaka ne daban ko shi ne kala ubaya wa islam shi manzo Allah ta ce she shi wannan ba Allah ya ce to manzo Allah to tunda ba hijira to dai me zai maka mu baya shiga cikin musulunci kala ubaya wa islam zan masa mu baya shiga musulunci ni kauya wanda mu ma zan iya yi kenan wal iman cewa shi ke ne dawama da akan imani wa jihadi kuma ce jihadi ta su kuma jihadin ku yanzu matasa shine fada gaskiya kuma da amana da ihlasi kuma da shawara da tosai da jin kai da haɗin kai da daina munafinci da kira da kananan kormoto da riyan tsiya shi ne mutum zai tashi ya abin dan Allah kuma ya tashi addu'a ya addu'a da ƴan wansa da dangin da suka mutu da malamansa da sauransu ita Allah ya shirye mu ko akan karkata suke kai addu'a cewa Allah ya shirye ku wannan sune salihai mutane mutum da ya taka ka ya yi maka laifi ka ci Allah shirye shi da kai shi ne mumini eh, baya neman intikam ina son koyi zuma bayan Allah wannan lokacin Allah zai zabe ka fiye da kowa amma yayin da zaka yi ka yi addu'a ka ci Allah tsine wannan Allah ya bada wannan to ina zaka tafi mutum da ya taka ka ya wahar da kai ya ci Allah shirye ka Allah shirye shi shi ma don zama lafiya duniya Allah shirye shi bayan da zama mun jibril ko min kai wani zai kuskure to ringin hangi laifuka mutane shi ke kawo adawa ka gan wannan yana laifin rai ko to kai mala'ika ne sai ma taimaka da addu'a a hada kai ne. wannan shine gaba na kullu wanda kake ga yana mutaba'a aura mutane to shi shine ba mutum ba yace wa alal islam wal iman da iman cikin iman wa jihad falaki tu ma'bad dan wans ne wanda shi yafi girma ma'bad daban abu ma'bad daban kar mu zo rikice maku karfi na gaba su uku ne shi yake wanda aka gaya masu shi abu usman shi yake na haɗe ma'abat ba da bayan wannan okan akbar kuma ya fi shi mujashi'u da danwansa wanda shi kuma sunansa zai zo wanda ya ce ahi to shi kuma ma'abar danwansu ne fasa'atuhu na tambaye shi shi ya riga su musulci su biyu fakala sadaka mujashi'u mujashi abin da ya koro maka gaskiya ne cewa ya doki danwansa sun je wajen manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu hijira daga yau shi dai niyya shi jihadi shi kuma a tashi aikin kirki to wannan abin da muke ciki wanda kalma uku manzon Allah ya gaya ko yana ciki abu ya tashi na kara ajini ka tashi ko mutuwa zaka yi kara rushe wani masallaci izo izo ya gaya mana ka kare masallacin ka mu zo mu raba kafa amma ba yanda zaka zo ka zo ka bakanta mu kuma ka zo kana nuna babu shakka akwai doka in kana gan abin zai zama fitina ka je amma ta bi ciwon wurin wala duk abin da aka yi ya ci yi eh, wani kwana uku shi da aka je wajen manyan yan sanda suka yarda a dauki mataki shi ke namu zama naman jeji ke na duk wanda ya gani dama yi ba doka ka zo ka rushe masallaci kuma kana da'awa musulunci masallaci ba ba coci ba ga coci a sabon gari ga yan shi'a amma ba wanda suke jama'a shi zaka ma'a sunan da ahmadiyya ce hadasana Muhammad ibn Abi Bakr hadasana Fudayl ibn Sulaiman hadasana Asim an Abi Usman al-Nahdi an Mujashi ibn Mas'ud to kage shi Mujashi ibn Mas'ud da shi kuma Ma'bad ibn Mas'ud kenan in talattu bi ab bi abi ma'bad wannan abi ma'bad suna alkunyansa ana kira abu ma'bad shi sa kar ku hada shi da ma'abada ta ma'abada suna ne abu ma'abad kuma abu ma'abad kuma alkunyan wani ne wanda ake kira shi kuma mujalit sunan zai zo mujalit shi kuma danwa ma'abad ne danwa mujashi danwa kuma shi abin nan mujashi ne su uku kenan don ku gane karatun ntarakum bi abi ma'bad ila nabi sallallahu alaihi wasallam da bai afaci sunan wansa ba can yace akhi to sunan dan wansa ne anan sarki ya ki bi kama iri an bayan ah, eh. li yubayahu ala hijra shi mujashi bai yace da kai akhi dan bai fade sunansa ba to dan wansa shi ya saki saka a cikin jeji yace abu ma'bad abi ma'bad ma nan alkunyansa ne har yanzu bai kira sunansa ba to kar ma'abadacin idoki sunan ku a ma'abad babban wansu ne wannan kaninsa ya sa sunan alku ya sa sunansa shake masa alkunya abu ma'abad mu da wahala ka ga mutum yana mutunta wansa kaga kowa daya ko ba da ko uba daya uwa daya ba ba wanda yake ku dangi ba wanda ya kai ku mutunci baka da mutane a duniya nan wanda uwa da uba da ko uba da ba uwa da ba ko uwa da ba uba da ba waɗannan mutane duniya ban da iyayenka ba wanda ya kai su masai abunka ba iyayenka duk abin da ya shafi alheri ya shafe su duk shari'a ya shafe su a dokancin shari'a ko na mene ko lahira su ne a haku ko an kwanta da ka za a sa makara su ne a haku sauraka irin waɗannan mutanen ba doki su yan wa annabi yusuf kuno dan uba ne a yi gaba ya zama ginin bahaushe da sauran tarkacin al'umma wai dan uba ne ba wanda suke wannan kishiyoyi da wasu mutane mara san hankali amma wannan sun dangi da wanda za su biki ka su da mutane ka ba wanda zasu su yake waɗannan tabi'an ba zan ba ahli suna ba ka ga dan wanka wani kishiya uwa kisha uba sun zo suna suna suna ku gan kai idfabila ce asar kai ka amma da su dan dangi inda qur'ani ke yi ka ga nan wurin amma ba dan wansa ne sa sunansa kamar inda wannan yana nan inda yana da dan wansa babba shi tashi doki dan idan sunan dansa isa sunan wansa kamar inda da cikin gari babban wa kamar uba ne kamar yanzu yara ce izagi izagi wansa ma abin zai faru faru shi ga mutum ya tashi maraya ne wansa ne tarbiyyar da shi ya aura masa aure ya masa kuma daga baya ce wansa ya ci masa gado wannan wannan rayuwa ne wa ake ciki ba mutunci yake cewa wai na muke ne wai eh to Fa? eh eh sai eh to sheki cewa li bai ala hijra kala madat hijira ila ha ubai'ahu ala al-islam wa jihad falakitu aba ma'bad fasa'atuhu fa kala sadaqa mujashi yace mujashi ya gaskata na ji karatun haka yake ku eh da ku in talatu bi aba ma'bad da eh, mun gama wannan shi yace li ubai'ahu shi mata mubai'a ala hijira don ita fi hijira wancan mangan da ake maimaita shi dai akwai sanadi ne bambanta can bai fito da suna dan wansa ba kala shi ma ba ta hijiratu fa'ili ne hijira ya riga wuce li ahliha sa sun ga sun samu abin da Allah ya hura musu na lada ne na shiga aljanna ne da mutunci ne duk ya riga ya wuce ubayi a wushi manzala ce to amma zan masa akan musulunci wa jihad da jihadi ala karka yi nisa fa ina son ganka an tashi wa jihad fi sabilillah da jihad fi sabilillah jihad mu shine fara gaskiya da kara kidan da muke rikewa in ba haka ba kan kun san abin da yake faruwa ga wani ga nan wansa sun kone shi shi suka ce wuta Allah zai kama shi nan duniya kuma na gaya yarda kuma ma yarda wannan wutan da kuka ji wani gawan Kano ko ya ce yarda ba da ahli sunna ba to tambaya nan wurin an zaba Allah wuta an zaba Allah za a iya kashe shi nan duniya tambaya da ku bada jawabi in kuna karatu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina sallah ina sallah kusufi sha Allah ya nuna masa aljanna gabansa kamar talibi da ya ga aljanna zai tafi ya miƙa ninsa zai tunko sha Allah ya sanar da shi abinci aljanna baya karewa an shigo da shi duniya za a yi duk abin da yake cikin aljanna baya karewa an kawo dabino duniya kuma karewa zai ya za a yi da wannan abincin ke ko ba dabino ya guda an kawo shi a nan ko wani abinci aka kawo shi a nan ba zai kare ba abinci a janna ba ya kare ba kuma duniya da mu da muke ciki da girgizar da tsuntsaye da al'umma da ruwa tekun da duk zan kare abincin kuma ya kare shi sa kai yawansu suke yi su ce wai wani ya je da manzala manzala ya mika masa gurasa wannan malami ne yake gaya ma cikin gari ya je ya je da manzala ya nisa masa gurasa ta wannan gurasa daga ina dole ne wannan gurasa daga aljanna kuma dubu ka taba ji ta ne wannan gurasa daga aljanna ne malami na yi diga ma shi wala ya ce gurasa daga aljanna ne wani ya je da shi wani ba Allah ka bisa masa gurasa labda wannan gurasa daga aljanna ne don manzala cikin aljanna yake zai ba ka gurasa na duniya ne gurasa to na ina to in an ci zai kare kuma zai kare ba kuma to ba zancen doyi ba ka karba tuku to ka ga nan wurin ba inda za ka yarda da wannan abu tunda ya ci karo da nasi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na ci na ki sun ko dabino ne don ba zai kare ba kuma ka shi duniya yi ne kuma daga bayan ya rasa masa wuta ya ga wuta a cikin jahannam shi ne ke wasafa wuta da ya ga wuta yana cikin sallah shi da ya koma baya annabi na mashi da ya koma baya wannan wutan da ake mangara nan ka ga in Allah yake maliki yau mujin firama ya mutu fa sai ce wani mutum ya mutu anan? musulmi a ce wai ina kwance an sa shi kafan wuta ya kama in ba kano ba waɗannan kama su za yi a sai masa haji amma kusa jama'a su yarda da inda ba? to abin abin da zaka tuna nan wani wuta wai an dauki ruwan kashe wuta ai ya kashe wuta Allah in wansa ne ba sa son su haka suke yi yanzu ma kawai mutum mutum ya mutu shi a je a sa cocila a kasa karkashin kabin sa da dare a danne sha ta ne da ke na aske duk ana wannan shirin to yanzu wanzu ana ta yada wannan har dan sai zai zai ba mu bayani wannan abu to wannan shine maguzancin addini da ake sa dawo da shi ga mutum da yake da hankali shi ga addini ma wasan yara ne kwanan na nan gozo kuma yanzu an zo Allah ya sa an ci sa shugabanni sun hana shi ya ce ana masa wahayi ana masa kaza ana mai duba ne kuma amma wai shine limamin juma'a ba nan tarkace bakake ba me yake da waɗannan <coughs> yanzu jiki aka dan aka aka fada waɗannan su su aka tare shi to a nan wurin ahli sun zaka tashi a tsaye waɗannan kuna cikin wanda ba za yarda ba duk hanyar da za hana shi an hana ba fitina ma hana ba sai ban yi amfanin ka rayuwa karwa kalla wannan din ma kai kada da warware wasu abubuwa da na je gidan mu baba ta ta ga mun nan labarin nake kai labari ne take ina an kai muka hakura na barta haka sai ta ji labarin ka ina zuwa yau da ta take to mala ya goya ma baya oh a radio kenan na ga ma ba malam bane alis na matasa sun yarda sun tambaye ni ai malam karatu ne ake yi ba bincike akida ba na shi dan sake koma akida wallahi su ba wanda suka yarda ah, a kakar ku yi musu mana sai to me wannan me wannan aka muka lawo shi ka auna menene wuta zaba ne duk abin da ake fada na lahira ba ku tabbacin sa nan sha baka misalin sa kaddara wuta ne wutan jahannam ikama mutum daga nan duniya kuna gan wannan wutan wallahi mu shina soja ba shan wutan kai an zaban kaburi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbai ya ce da ba ina jin tsoro in kun ji kukan yan wuta take nan mutuwa za ku yi zai karbo rai ba wani zai iya birne wani da na yayi ku ji har wuta mai fita duniya yana ci mutane kuma wai mun dauki wuta muna sai zubawa wani ne makiyansa ya je ya ga mu mutane sun sai zuba masa fitir ke na masa shana don abakanta su na danwansa zuciyar ya kai haka na gina yanzu a je ba bar gawa ba yan siyasa su bar gawa ba a cikin kabura a tasar jikinta a cikin kafa ne a je a wanke shi a sadi shi ce irin al'umma ne

ina cewa janna na ka kawo masa ya ta min indi la amma ba zai ci karo da aiki manzo Allah ba manzo Allah yake da na sun kushi da wama zai yi ba yau za yi shi ta yake lokacin ma wannan ba ne Allah zai sa dokko koshi mala'iku su dokko koshi wani gari akan mata da na Maryam ai eh, an mata haka amma ba ta abinci a janna ba kasance abin da yake da ajanda da abin da Allah zai yi ya kawo maka nan duniya aka fahimci wannan kwanaki ma ce wani yaro kuma an zuba masa ruwan nama waki ne hana abinda nake so ku yi hankali kaga wannan kana da nasi a kai cewa abinci ne a an kauma wannan sahabin ina cikin abin nan abin nan ina abin cikin in kana suka gane wannan Su nawa manzan ya shayar da mutane ruwa. wannan ruwan da ke shayar da gida. da abincin da ake ci an ci daga janna ne ina daga cikin shi ake kira karama daban karama kuma yana daga cikin auliya wala kuma kuna da wannan karama amma karama ba cikin janna yake ba inda mutum na fakki shi sa ka fahimci akida ka fahimci man yuridu Allah bi kai fakiru fi din yanzu ka yarda cewa lokacin da aka dafa dan abincin lokacin da ake gazo ta handakun da aka fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa nusa mai albarka mutane suka ci wannan abincin daga aljanna ka kawo me wannan to shi wannan da dawo shi karama ce Allah ya bashi to karama da mu'jiza ba ba za a hada shi da na da balahira ba na fata ka gane zancen duk wanda ya kawo ka kawo masa wannan duk mutum da Allah ya bashi wannan Allah zai iya baka yi maka makaraja ya kawo abinci ko wani abu daban da wuta shi na mazalacin da na sun shi ba zai kare ba to wuta kuma wani da dalili ka aka cewa an taba ko mutum kai ko lokacin manzo Allah dishi na cikin buhari wani ba ya yahudan da ya damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka birne shi kasa tura shi ya tura shi amma ba ganshi da wuta ba saboda duk abin da ya shafi lahira ba yanda za a ido ka gani kuma ba za a ji yanda azaba yake kuma da ban shi me yasa kafirai suna cin yanzu yanzu yanzu ni da kai zamu iya ga mutum da yake mafarki na sha azaba ni da kai zamu iya gani azaba lahira haka kana kwance a ruhinka da gangan ka ake ma azaba ya zan gani yanzu kana kwance yanzu azaban da kiman kwadin da a cikin mafarki kana ji amma ba zan gan shi ba to zama zan wasu fashi a duniya da azaban hesiya na ana ji da yanzu ba ma iya tafiya kasa don cikin kaburi da yanzu ba zan iya tafiya ba saboda zafin wuta kan kallawo wayewa ma zai sa maka sauki akidan wayewan banza yanzu na ba mutane suna cikin wuta ba ba sa cikin kaburi a cikin akwai azaba kaburi ko babu da kawo su fa na azaba kaburin da na duniya ne ta yanzu da duniya kama wuta ba za ka wuce makabarta ba kawai zaka ji zafin azaba amma kana jin zane ne me yasa sai dai ki ake azaba ba shi kake ji ba shi ka je ta amma yanzu ai babu shakka zan na akwai yan wuta ciki to kuma da azaban yanda muke ji na duniya ne da yanzu kana ga ana mamsu musu azaba kabri da yamma da safe yanda Allah yake fita ke ci za mu mutane azaba dan Allah zaka zamu iya shiga makabarta me yasa Eh. to da masu fama sha min lahira da baiki zaba ruhiya ne da jikin ganga ake hada saki masa wani zaba yanda kake mafarki ka ji kana tuta kana ji amma ba wanda ya sani shi lahir zaka gan shi girgiri a ah, yi hankali ma wani yana da shubuha yanzu ne da kiyaye su wannan abin da ke wahada mujahidi da karanta nusus a ce wani maraya wannan zai iya yi maraya na wani ya baza masa mu ba mu in cewa gawan bai kama wuta ba amma ba wuta na Allah ba ne wutan duniya na kai masa kita ba muna musu ba ne kwanakin baya ma ba suka zo suka ce wata mata ta haifi ka dangare kuma daga baya ai ana hankalin mu ne da jini to kaga in dai yara masu karanta kimiyya ina nan na gida na masa wannan tasuniya ya je America ya waye ke ga jinin nasu mata suniya ajin na kuma ta sunni ya za ku talibi in ce wai mutum an wanke shi na za likafa ne wuta an zaba kama shi to wanda suke cikin kabrin na ai muna da arna nan da musulmi mu girmai ba mu ta zaba kabrin kabrin zubin da nawa ne sai za ta ce wannan wutan ina jin shake kenan ko wutan jahannam ne fa wai sun ce wai wai an haka kabrin wani shaka gan baka ki kunnaman nan shi aka dauko ice wai da aka aka zura icen a cikin wannan kuna shi suka harbi icen shi wanda yake shi sai mutu kunama lahira zai zo wai ce ba kai suke yi ba malam shan lahira fa boye yake fa ka duba mafarki fa shi ne shakiki mutuwa ba dan Allah dajin da kake ji a cikin farki ko an zaban waye ke sani addini na mai da shi ta suniya. mafi yawa yan yan yan yan bid'a ba su doke addini da gaske ake yi ba ce wani ina nan gun zuwa nan ce wai shi ina da wahayi ina da kaza ina da kaza kaza sha kyali shi wannan babban mu wai hali man ne ina bada janna eh dama me ba za a yi ba hmm? a nan ko zuwa suka suka ce kun da ya mutu akan kashi akan ya abu da wannan masallacin ya mutu shahada kuma aka a aka raba kowa aljanna duk ba su aljanna abin da za a gane kariya abin da za a gane kariya ne yan sandan mobile masu fusara tsaye eh, suka sannan me ya faru ina jami'a ne to ai kuna shiru ne shiru kuke za ku tashi a sai ne irin waɗannan kan kallon ba za ku yi ba kada mu ci so kuma fitina mu masu son zaman lafiya ne amma wala ba za a taka mun shiru ba farko abin da yake cikin al'umma ka kama harshenka farko harshen ka kama da shi naman dan wanka da muna da da dan wanka wanda shine yake kawo raba al'umma farko dan wanka kai musu mummuna fahimta kuma ba haka yake ba mafi yawa abin da yake kawo adawa farko ka ji ta suniya cici shi ka fasar dan wanka haka baka ji shi ba baka gan shi ba baka san da yake ba wani kawai ya sai ya wani kuma Allah ya tsara ma in Allah ya baki basiran zai tsara maka bangana shi ka yarda mm. haka ke ake yi kurashi suka baka dama manzala sun ce sauran jama'a da suke kewa shi ka ko yarda inda annabin kirki na ya eh, mu zamu ce karya ne saka duk wanda su ce ka mutun ka ne in eh, wasa baka da farko addu'a farko ka bi mu muna fahimtar dan wanka kamar yadda nake kawo misalin wasu yi duk a cikin mu da muna nan ba za mu taba asman wasu zai abin kirki ba a duniya a tunanin mu amma Allah shi haci bawansa wani na azadan da suka shi da ubangiji ko da ya kurakurai akwai wanda yi ban sani ba yake cewa wai na muke ne a dasa ne ishaq ne ko a dasa na nadr ne yace haddathani muhammad ibn bashar na gundar na shu'ba an abi bishr an mujahid qutli ibn umar radiyallahu ma inni uridu an uhaja ila sham babban almajiri muna ba su yace ina son tafi sha tun lokacin mulkin annu ma'awiya ne kal ya ce la hijrata ba wani zancen hijira kuma mujahid zaka sai kai karfinka kai karfinka ba wani jihadi na fata an gane ba hijira walakin jihad yace jihad fi sabilillah fantalik ka je sham fa'arin nafsak ka bada kanka a rubuta sunan ka tafi jihadi wannan dai zai yi wajen wajadta shay'an in ka samu wannan ana jihadin to wannan ka samu lada wa ila rajata ka koma ba wani abin da isham zai fi madina ka zo nan mu zauna mu gota ma Allah ina yin jama'a takfir wa hijira jihadi daidai an nema an samu mutum da ya kafa jihada a je a a tabbatar da shari'a wannan kuma bisa ilimi ba jahiliya yara ba bokun kunce bokun kafirci yanzu yaki kuma daga nukiya ne da sauransu ni da kai yanzu mun zauna mun mai da kasar musulunci ai muna bukatar mu yaki sauran duniya maguzawa ina zan samu jirgin sama kai ummi ne ne ummi ne ya za a yi ka ce ka yi jihadi ka yi boko lokacin manzala kuma jihadi kowa kokin da suke yi ta kuba na hindi ake daukawa amma ne maguzan bota ma dabba suke yi amma daga can ake siyowa to ni da kai yanzu sharabe tana mu so jirgin sama to kai ummi ne ne ummi ne za a yi ciwo a fagen yaki ka ce dukkan san bokun haram ne ko da hausan bokun ne wani yare za mu yi ba ku sani ba su ina zan kafa daular islam ba ku sani ba amma kowa kafiri ne ke kone daidai matsin ce sauran almajiran mu jahilai wanda ba sa karatu zata ke wannan da'awar bai wuce shekara goma sha ba yayi wannan da'awar ya fito da su Dr. Bashir suka bar karatu jikin Dr. Bashir ya gama karatu duk irin da ba ku sani ba tambayi Dr. Bashir duk irin su sun fito boko sun bar boko ba iyaka aka kore su ABU cewa boko haram ne yanzu da sai na America saboda ba Allah bai masa addini ba wannan yara dan karman yaro bai ya ma karanta littafi kwaya daya na addini ya fahimce shi yanzu zama ayatul lahi ringa mau kasata kuna bisa mutum da ya kashe ka nan ba in ba Allah ya shirye shi ba mutum ne wanda za a bi ba tare nan yaro in ba gabi ba ku san menene addinin ba qur'ani ba da suna manzala shan san tare kai tufa ine na ne ah. yake wa dasani ishaq ibn yazid hadathana yahya ibn hamza قال حدثنا abu amr auza'i an an abdata ibn abi lubaba an mujahid ibn kaga mujahid ibn jabar ko ko ibn jubair ne na kwaci jabri makki an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma kan ya ce abdullah saboda da shi mujahid tabi'i ne kana kun ina cewa la ta ba da fati ba wani hijira bayan fati shi jihadi shi niyya duk wurin da zaka iya tsaya kai kai da'awa ba wani ba wani hijira don ku sani yanzu garin nan gida san ma zaka iya zaka yi kai wazi ko da ba zai ji ba ko gidan waye ne wa zai taba kana gida don kafara gaskiya sai na gaje kuma jihada nan zaka yi ga musulmin america sun kai miliyan nawa yanzu kuma dina ki tabbatar da shi suna da kamfanuka mana addini birtaniya suna nan suna tsare-tsare a garin arnan ina zaka je a nan na gire na zaka ka ce wa hana kai da'awa shi da karuci Allah su bi amma wani hana ka nan nan masallatin Allah zaka je ka yi karatu ka je misra yanzu ana zama masallaci an kulle kana da gemu mashan aske gemu amma duka ƴan wasu na nan a cikin birnin ana kashe su ana masa azaba suna ciki shari'a addinin ƴan ikhwan kullum shan kama su a hada su da karan kai cije su suna garin da shekaru hamsin da ya wuce ba su yanzu su suke rinjaye a garin dole ne ka saya ka fita da ilimin ka Allah ya shirya da kai na saka je amma kai jahil ko da gane ba ka san addini ba ka tashi kana ma mutane riya da tsiya ka rushe al'umma baki daya akwai wani yaren da Allah yake kafirci ne ka ce to ka yi boko ni da kai muna so mu yi nuclear America suna da nuclear wanda za su kashe al'umma mu mu yi namu mana kai ummi ne baka san komai ba ba ka iya rike bindiga ba ka kake yi yanzu na ji akwai wasu yaran da su wasu baka sun shira baka shi ne yakin su wai baka ma shi ne wanda manzala ya to manzala ya ce ta kuma daga hindiya Ai waɗannan me za a yi da waɗannan tarkacin abin da nake gani matasa al suna suna gani kamar ba aiki wala akwai aiki in ka fahimci sunna ga ma dawa kawai ga marayu a gida ga kai kanka fakiri ne akwai makocin ka fakiri ta cika neman arziki ka tabbatar da addini mara ga kiyamulari ga azumi ga yanwa ga jahilai ga muna kida cikin gari to me kike so fiye da wannan akwai aiki ne da ga kida mutum yana fadi yana yanzu cikin wali na ake fara fa shewa shewa tunda aka haife shewa tijani ba ba san dan wuta ba bayan mutuwar ma shekarar 20 ba dan wuta kana kana zaune da cikin wannan bala'i an zaba da mummuna akida kana zaune ka ce kana neman aiki shi ba ka aiki kafa jarida maka ringe kare wannan addini wani abu ne wani mutum mai aure ya zo nan yake ce da ni wallahi in wahala ya shi shi je wajen da girgi ke wucewa ba na yake ba in bala'i ya masa yawa ina so yi kuka ya rasa yanda shi girgi na wuce shi ta ihu don ka ke shi maukaci ya ce shi ya kuka ne ike jin daɗi don bala'i magidanci ne ba shi bala ya mun yawa na yi zage zage ba wanda ya bani shi wuce lokacin da girgi ke wucewa shi ta ihu ji dadi da ya ce girgi mai wuce na yi kuka za a dauke maukaci ana wannan bala'i kuma kuma inda mun aiki aiki ga aiki ga aiki a gaba ga aiki mutunci a gaba ike cewa hadathana isaq ibn yazid hadathana yahya ibn hamza hadathani auza'i an ata ibn abi rabah qala zurtu aisha na kai ma na aisha ziyara ma ubayd ubayd bin umayr fasalaha an hijira shaka tambayta da hijra fa shi ta ce la hijra ta yau ba hijra daga yau to lokacin da tana faɗa na ji muryarta ko ba ji to amma a ji san jahilai cewa sautin mar'a al'aura ne to irin waɗannan muke rushe waɗancan tarkacin akida na na isha ummatul mu'minin ne haram ninki biyu ne ta matan manzo Allah ne haram ne wani aure su bayan rayuwarsa kuma umma ummatul mu'minin amma na ji muryarta kowanne mace kuma haramci kwaya ɗaya ne yake cewa fa'amal yau eh, eh, a ah, yake cewa ce na nashi ta ce lahijar ta ba da yau ba wani hijira daga yau ka tsaya wurinka ka yi niyya ka fito da jihadi na fi sabilillah ka tsaya ka roƙi Allah kuma duk abin da ya zo na gaskiya jihada nan bi ma'anan kalma ce ta da gaskiya kuma ya kama ta kuma ma'ayi amma ko tafiya yake yi sannu Eh, waɗannan su ba sa karatu mu wa ya je can daga nan waɗannan ha daga nan a gobe da shigo ba to a shike na kyalin su <laughs> a a ba mu san dalili da an san bakin tabarwa na sa ta ba bakin tabarwa lafiya dai iki ce la hijira al yau ba hijira bayan yau kana al mu'minu yafiru ahaduhum bi dinihi illa Allah kaji sababi hijira da Allah mun ci wannan akida ku duba inda na shi take fada abin da yasa kai hijira ce kana mumin mumin yafiru ina gudu ne bi hidan dan addininsa don ya sa za ka shi ya sa za yanka shi ya sa zai kalmar la ilaha illallah ba yafiru bi dini illallah gudu zuwa Allah wa ila rasul da manzonsa makhafatan an fitna alaihi don kar a fitne shi bar wannan akidan fa amma yau amma yau faqad azhara Allahu islam Allah ya bayyana dini ko ina فالمؤمن ya abu da rabbahu ibo ta mu ubangiji sai سو sha جهاد ne yake so walakin jihad wa niyya ka tsaya ka الله da kyakkyawan niyya Allah da wannan mutum zai ce annan ne su yanda suke dan Allah ko me yake rubu ba san yau ne ma wai daga kutan nan in kana jan zaka fara me ka gaya masa so nawa na aka tsine masa nan masallaci me zai mana ka faɗa gaskiyar ka sai akan gaskiya me yana na girmi zama ga bid'a ga tarkace ga abubuwa ka sai ka faɗa gaskiya, da kuma ba tare da ka munan niyya Allah ya kashe wani ba ko Allah ko duk sabon da mutum yayi kan kan nemi Allah shirye shi wanda shi ne Allah ya cewa ma arsalnaka kai rahmatal masa alamin to sai da shi shine addinin ba wai kana nufi kai intikam ka kashe wani kai ka rayu ba ne ba kini ba ne wannan ka ga mutum na zina ina kai a maka so Allah shirye shi wani shi dini an kashe fafansa hamza aka farke cikinsa amma wanda ya kashe shi ya zo ya allah ya fi maka amma kauce ya zo musulmi mutum ne manzo Allah yake kawa fi na bi shi kashe shi daga manzo Allah ya wawaye ce kawa abin da kake me kake so yi. ni yake so kashe shi to irin wannan addini ba zai yi ba mutum bai sance shi ba. Ibn a addinin ba ba zai yi ba. kaga da Aisha ta fasara mu yin hijira sai mu da kuma je mu share wani ciyawa can cewa za mu hijira a tura mana mobile mun kuma mun ce bokun haram ne ba mu iya bindiga ba she baka a. danne bindiga a kitai ta harbin wace kuma ko mu ce kowa ganima ne mu shiga cikin mu je mu kashe yan sanda ko musulmi a ciki ko salih a ciki da mu kashe sun kwace wannan mu ce ganima ba wai muna so mu yaji ne. wanda suka kashe yan sanda nan da ta kira ce Allah akbar Allah akbar ka kashe yan sanda lalla akwai dan sanda bawa Allah mai tsoro Allah mai ajiri ka zo ka kashe shi wa niyya shine niyya tabbatar da niyyan tsaka akidanka niyya shine imana na wancan ba yake iman wa jihad ba to wannan niyya shine imani da niyya yin jihadin kuma je yi ke tabbata cikin wata maliki duk wanda bai yi niyyar yin jihad ba bai yi jihad ba kuma bai yi niyyar yi ba ai ba shi da wani iman kai niyyar cewa Allah tabbatar ya yi shi ba mai tsoro ba ne mai kare kai kamar yadda almajiran suke an rushe masa masallaci wai tsoro yake yi ba ya sai fada gaskiya wani ya kuma waya jikinsa yana rawa hakan kallon wani eh, ya san da za a yi in ka ga masu naji na ya rufe ga su da kariya bango aka rushe aka ce masallaci ne me na kariya bongo aka ja mishi masallaci kango ba na ku ba kuma ku fara gaskiya cewa ga abin da aka rushe masallaci abun wasa ne to yanzu an rushe na gaskiya ku je ku kare shigo kai to ina ganin eh, abin da ya taka ce zan gaya maku da kuna ga menene hijira menene hijira manzo ne na gaya maku menene hijira shiga mara mun tal nan ba Allah shigo nan menene hijira manzala ta fasara shi ta fasara ma hijira mutum yana gudu a jini amma yanzu amerika ba makiya allah da manzansa kama amerika yanzu ana dina wurin ana dina amerika ba za su yarda a sa doka na yanke annu kuma akwai ranar da allah zai kawo haka dina ya zo a makka manzala shekarar goma sha biyar na kira kan akida birtaniya ba mulhidai france su ne millatu kufur awwal su suka zuba da duk kisancin da komai ma idan ya suna nan france yanzu suna da masu addini ba iyaka barantana na gira ni baki yau ba san jan baki ga sauran karkace bakake ne ina da yanci addini na kai wanda zai suna addini kamar yan wanka da yan siyasa da wani kaki kage wanda ba sa suma ma a yi shari'a ma addini ma ba sa sa a yi shi sun mai da shi siyasa baki ni na kasa ganewa addini ma mai da shi siyasa duk abin da za a yi alheri na addini sha mai da shi siyasa su za ka fara yaka waɗannan da ba su son Allah da manzonsa yake cewa mai ya ce hadathana ishaq ibn yazid hadathana yahya ibn hamza a auza'i an mu. o oh, ishaq wula biyu ne wancan ishaq hmm. ishaq ibn nasr ne wannan wancan ishaq ibn yazid na ga muku ishaq ne ibn abin nan shehu buhari suna da yawa isaka isaka isaka ibn yazid daban wannan isaka ibn nasr na fatan gane hadathana abu asim an ibn jurayj قال أخبرني حسن ابن مسلم عن مجاهد أن رسول صلى الله عليه وسلم قام يوم فتحه duk waɗannan hadisan suna da alaka da fatuwar makka ku fahimci addini ku zo mu ku roki Allah Allah ya shirye mu ku roki Allah Allah ya fito da mu sabanin da yake Allah ya nuna mara gaskiya mu rike Allah ya fahimta da addini addu'a shine islahi mu'min kar mu ci dogar da abin da Allah ya bashi basiran sa ko shi dan musulmi ne shirya ta hannu Allah yake a ringa roƙo Allah komai daidai kake ka roƙi Allah ya kara maka yake cewa yace ranan fatuwar maka inna Allah harrama makkata yawmal khalaqa samawati wal ard Allah tun da ya hace duniya ya hana maka ya zama haram haram ba kisa ciki fa hiya haram bi haramillah Allah Allah ne ya haramta shi ila yawmil qiyamah tashin kiyama lam tahillu li ahadi qabli bayana kar wani yake wani abu a ciki wala tahillu li ahadi ba'di ba wani halata bayan sai zuba da gina a ciki walam tahallil ili ila sa'at ba halatta mu shi dai sa'a shi nan tawan Allah yake wa anta illum bi hadha balad wa anta hillum bi hadha balad ranaku ne kadan min ad-dahr a cikin wannan cikin zamani Allah ya bada lokacin kankani to shi na Allah ce menene harami ifasar muku menene harami na Allah ka ji harami harami ne harami farko tsuntsaye da suke ciki duk abin da ke farauta a ciki da dabbobi da komai la yunaffar sayduha duk abin da ake farauta inda yana cikin haram karka kore shi kuma karka kashe shi ka kashe shi Allah zai kama ka in dai haramin da aka hada dan kagen barewa ya shiga ciki ba dama tsuntsaye ba dama a ta ciyawa abin da aka rasa kashe shi shine maciji shi ya kama sare kaza yi na ji wani shewa ya ce an gan maciji ma macijin kwanta yi shi ya wuce to kare yake yi don manzala yana karanta suratul na amina abakari na ciki ali na ciki usman na ciki a duk mubashar janna suna ciki manzala yana ciki haramu alal ayami Ijadu, misli maciji ya dosa su shida ka tashi aka bi macijin jikaran ta yi tsere ba ta ba an kashe shi da kuma shi bai tsara kowa ba an da manzali na karanta surat murtal ba aka ta aka bai karatu ga maciji daga baya manzali ta Allah ya kare ku da shi kuma Allah ya kare ku da ba ku same shi kashe shi ba ko ya tsira ce wani zai ce wai ga maciji shi ya ga maciji ya kwanta ne shi eh, ba inda zan yadda da wadannan suna ire ire waɗannan yau to waɗannan ka sune ba zan taɓa yarda ba shi dan kana da sihiri kamar su malam ibrahim da da suna kama maciji da zuciya ban ne sai ce gai maciji kama shi don geza don karfin tsiyawa wannan kiyaye wai shi ya gai maciji ya ce da shi haka rashin karatu a jisun ne wallahi rashin karatu a jisun ne Iki cewa me eh wala yuqtal eh wala yuqdadu shawkaha ba girbi ba tsari cin da yake da kaya kyale shi kai ka kauce ka bar shi kaya amma ka ba da maka tsinke shi ka bari ina cikin karkashin Allah wannan shine haram wala halaha duk abin da yake cikin ciyawa wurin ba a girbe shi a bar shi yanda yake wala hillu luktataha ba ba a tinci in ka ga miliyan 30 na maka ka bar ka wuce jalishe da kudi yake illa limunshi shi dai ka ce nawa yana wannan kudin amma ba za ka yi ba ka wuce lamin lafiya in ka dauko shi za a nuna ma to amma yanzu a nan Kano da Nigeria da Misra da Pakistan da India da kasashen abin nan gona yaki koya yadda mutum zai sata kai shi maka yaje harami sata ta na taba gin tashin kai ba taba gin irin sa ba duniyan nan mace mutumin Senegal farko zuwa ta harami kenan ashe ta dauki kudin ta sa karkashin mamanta ta daure shi nan ta sa harami tana ta tawafi da tagin kaban jikin da sata suna roƙo Allah shi kiri ana sa sa ta kurji aka yanke mata nono shi ta fadi muna nan muna wa zaka nemi mu je mu je mu je mu gani ita tana wani yare tana mangana wangaranci ta ce to kuma haka za mu gaba Allah haka za mu ta yi kuma a gaban Allah barayi suna so sa saboda ta daure cikin kudin ne ta fara cikin nono ta dore an tsinke nono ta fito barayi kuma nan karo suke tafiya da su da manyan mu shi sa shi sarkin abdullahi ya karshe mangansa da ni na gaya maku ya ce al'umma sun lalace kai gayan da ba za a iya tasawuri ba ya ce al'umma sun lalace wanda mutum ba zai iya tasawurinsa ba kuma ka lura a nisai na gira wa yasuwa ce gawa da yake cikin kabur bai fita ba mutum da an dauke shi an sa shi a makara an birne shi bai fita ba mai rai bai fita ba Ni kafan da aka sa mutum bai fita ba to me ya saura a nan an bar ne mutum dai ana bukatar jikinsa sai an ji an da shi gawa mace an ji an sadda ta a Najeriya gawa fa mutum sadda da gawa to me ya saura su ban da mutum a dauko shi a ji a tsere shi ina na da rai kuma ina na ana an san kai nake kuma na yi eh shine Allah ya fike hmm. Allah hada shagara ne dai fakar Abbas ibn abu tal manzali na kutuba yana tsaifafan sa yace ila izhar shi dai menene wanda ake alkalami da shi ne suna gamba shi dai shi kadai ya rasulullah fa innahu labda min liqin wal buyut yace ana ana ana ana ana aikin gura wuta da shi na masu kere kere ne liqin wanda suke kere kere wal buyut da kuma gidaje shi ake rufe gidaje fa sakata shi manzo Allah shi sabai na jin wahayi annabi bi ghairi wahyi la yatasarrafu tunda ina fada ina fada shi wanda ya tuna masa abu wanda shi kuma ba dama ya fada gan ra'ayinsa shi da qur'ani zai yi tawjin ثم قال الى اثر فانه حلال شنو حلال in waji ne fa ba duk mutum ne mamaki abin da yake duk ahli suna kullun karatun suke yi amma shi wani kagan wani mai fitina wani yaki da ba zai zai jawo ka to ya nuna cewa karfin da kake baka aiki da shi ma baka roki Allah shiriya dan shi fitina zuwa yake yi itace mutane ka ga mutum da baya tsaya diga diga sa kan gaske shi shi shiga cikin wannan bala'i saboda ka duk ne ka da kiyamu ne ka ringa hada da addu'a kuma ka ringa roki Allah cewa dan Allah kai kai mu daidai abinda muke saba na Allah Allah ka nuna man daidai wannan shine mutum Allah ya samu dace وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس مثله فهذا ونحو هذا رواية أبو هريرة دوك كتن تنسى أبو هريرة ما يروي تعيشن كتن تنسى فكذا أبو mamaki da jiya تعلمي ba su gani ba yau sun zuwa an bari ko na uku shi mutum yi ko na biyar bai zo ba to wata na zan share wata zan zo ba eh in kuma ba ba zai na ko in je ga an kira ni wani duniya da ma an zai yi karatu a can katsina al'ummar da malam wannan ya hada shekaran jiya ina ji ko ban taba gan wannan sallan ba jama'a ba idi dai aka ja kai hutuba ahli sunna Niger ne waye ne dan sun ci gaba da sunnan manzo Allah wanda zai tsaya zai karatun ba fa shi a kyale shi ba mutum ya bar karatun kwana daya to za ke shi sake uku kuna su man karatu ma gata kuke ma malaman cikin ma ya fake fada wannan ba na ganewa yace talibai ma suna ganin zuwa karatun kamar gata ke ma to ni ba gata ke yi ba e gatan ne kanku ne da kaina in an bari man na zaune gida na kusa mutuwa shekaru ne kai cikin da wannan ta rubuce rubuce in jira mutuwa ku ta fama mana ku yi amma karatu mai zama ta shanka ne a sai ai yi karatun shi kun bari garin za ku gani da abubuwan da Allah yake ba ba haka ke ba ba ni abin na akwai abubuwa guda biyu ku dan mu da yana nan ce sun bawa annan wanda yake cikin banki Abdullahi Abdullahi Sada wanda mutum yana nan shugaba zo kamar bayan da Allah zo Abdullahi Sada Allah ya karbu rayuwar babansa a can ka jiya da na sani ban da gaibi da na sai a can in hadu da abin nan ya rasu ina can to muna so mala abin musalibi je masa taziya to amma ani mu taimako domin abu da daga can zai wuce yi masa tariya da Allah ku tashi ku nemo taimako ta miki jiya daya ne a jiya samu taimako daga wani a hada musan hanyar da za a yi mala malamin da wuce can idan gai da shi to da yake nan ba ko wanda zai je kasna ban da mota fa za ka je can kasna to a ko wanda yake da niyan zuwa kasna don mu